'yan kungiyar 'yan uwa musulmi ko ko 'yan shi'a ke gangamin bin kadun kashe 'yan kungiyar su 34 ciki da uku ɗalibai 'ya'yan shugabansu na Najeriya Sheikh Ibrahim Yakub El Zazzaki a Zaria bayan cin karo da sojoji a ranar tunawa da mayar Falasɗinawa wato ranar Kudus. Gangamin da yawanci ɗalibai ne 'yan wannan akidar ya isa hukumar kare haƙoƙin bani Adama ta Najeriya da ke nan Abuja da neman ta matsa lamba wajen samar da adalci ga akasin da ya auku wata shida da suka wuce. Buhari Bello Jega na Jami'ar Abuja na kan gaba gangamin. Neman a yi adalci ne wa'anda suka yi wannan kisan gillan to a hukunta su. Za ka ambata masu wararo suna ma yaran nan da suka rasa rayukansu. Akwai 'ya'yan shi shugaban mu jagoran mu Said Ibrahim Azazzaki Hafizullah wani daga cikin ɗan shi Ahmad akwai Hamid da Mahmud ibrahim azzazzagi wannan su ne 'ya'ya uku sannan da mabiya wajen shida wanda nake ganin lokaci ba zai isa in faɗi sunayensu ba amma wannan dai su ne 'ya'ya uku da aka kashe da sauran kuma da shahida zulaiha da kuma malam ruwanu da dai sauran ba'adin 'yan uwa guda ɗaya wanda ba su da makamai ba su da komai sun fito ne suna nuna gudunmuwansu da goyon bayansu da mutanen da ake kashewa a falastinu ba tare da sun yi wani laifi ba don kawai sun ce ba su yadda da kama karyan da ake musu ba na kasan isra'ila da take sai kuma sojojin najeriya suka zo suka halaka su suma hukumar kare haƙƙin 'yan adam ɗin dai ta ce tana aiki kan korafin uh, the commission is dialoguing with relevant authorities muna zantawa da duk hukumomin da suka dace don gano gaskiyar abin da ya faru in ji daraktan kare al'umma da bincike na hukumar abdulrahman yakubu za mu tabbatar mun samar da adalci ga waɗanda wannan akasin ya aukawa. A gibi guda kungiyar Good House da ke kamfe ɗin wani da zaman lafiya musamman ma a lokacin zaɓe ta dage wajen nuna illolin tarzoma. Malam Tamim Yusuf ya yi ƙarin bayani. Hukumar zaɓe wacce ita ce kai tsaye haƙƙin tabbatar da adalci ga kowane ɗan takara ya rataye a wuyanta domin idan suka yi haka nan sun sauke nauyin da ke kansu na 'yan ƙasa sun sauke nauyin da ke kansu na Ubangiji tabaraka wa ta'ala. akwai hukumomi waɗanda yake na 'yan sanda jami'an 'yan sanda da sojoji da 'yan sanda na ciki da sauransu ya kamata mutum ya kai ire-iren waɗannan a rahotannin zuwa gare su in sun ɗauki mataki su ma sun ba da wajibin da ke kansu in ba su ɗauki mataki ba su ma suna da tuhuma a wajen ubangiji sa'annan suna da sakamako tun a duniya na rashin gamawa lafiya sa'annan kuma a lahira shiga cikin halin fitina tsakanin su da ubangiji su tabaraka ta'ala saboda tozartar da amanar da Allah madaukin sarki ya dora musu tunda su ba su cikin jami'ai na siyasa suna tsakatsaki na tabbatar da cewa kowane mutum a masa adalci wannan shine abin da mutum ya kamata ya yi ba ya kama fitina ba ko kuma tashi hankali tarzoma a Najeriya kan haddasa kone-kone sai dai jami'an tsaro ka iya amfani da karfi mai yawa wajen tarwatsa mutane da hakan kan shafi wanda bai ji ba bai gani ba Nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.